yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai da biyu ga watan juma'a da saliya ibra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da sha shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma wannan shi ne kasar na biyar daga cikin jerin biyar karatuttukan ainihin wato littafin fikir sura na dr zai wanda ainihin muka fara karanta a makonni kaɗan da sau gabata A har yanzu muna shimfiɗar wannan littafi wadda take bayyana manufa da ta sa ya rubuta littafin da kuma tsarin da ainihin ya rubuta littafin da kuma tarihin rubutun ainihin littafin malam yake wa qad tawalat bata fi sirat an-nabawiyyah al-athra fi qadim wal hadith haqiqa rubuce rubuce sun rinka zuwa wani bayan wani ko ɗaya bayan ɗaya game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan tarihi wanda yake mai matuƙar ƙanshi tun da har zuwa yanzu duk baki ɗaya waɗannan rubuce-rubuce da ake ɗaya bayan ɗaya game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi ana ƙoƙarin yin haka ne ta adiran an makanatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil nufusi saboda ƙoƙarin bayyana matsayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake da shi a cikin zukatan musulmi da kuma malaman da suke waɗannan rubuce-rubuce وحبا في معايشة حياته الكريمة da kuma ƙauna da ainihin wato yadda rayuwar shi take wato ƙauna zuwa ga ainihin abin da yake fassara rayuwar shi wadda take ainihin mai girma al'aqra wadda take mai matuƙar ƙamshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa raghabatan fil isham bi taqdim hadhihi sira al sannan kuma da kwaɗayi domin samar da gudunmawa wajen gabatar da wannan tarihi wanda yake zaɓaɓɓe ne wannan muzaj al'amshan lil umma kuma babban abin koyi da ainihin al'umma na gari وقد اخترت لنفسي الكتابة في فقه السيرة yace sai dai kuma ni na zaɓa wa kaina in yi rubutu ne game da fiqhun da ake samu game da sira wa ma sayajiduhu alqari huna huwa fiqhu sira huwa fiqhu siratin malam ya ce rubuce-rubucen da mai karatu zai samu a cikin wannan littafi da fiƙihu ne na sira ɗin wato ilmomi ne game da tarihi ɗin ya laisa kitaba siratin ba wai littafi ne na tarihi ba zalika abin da ya sa haka kuwa annan siratul karima min mustafa mubayyana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai girma tarihi ne wanda yake rubutacce wala sabila fi asrina li ta'ammuli ta ali muta'amminan an a alaiha babu wata hanya ga duk wani mai lura duk basirar shi da zai iya ƙara wani abu a cikin tarihi din wa inna ma yastanbitu min hal mazuda min ad-durus wal sai dai yayi ƙoƙarin ainihin wato ciccire wasu darussa da kuma wasu al'amura na lura daga cikin waɗannan ainihin wato tarihi wanda yake wannan kuma da gargadon fahimtar kowa da gargadon yadda al'amarin yake kariya. wasta ma yaftahu Allah alaihi gargadan yadda Allah madaukakin sarki ya mushi gobe abin da malam yake so ya ce shi a iya fahimtar da ya ginu a kanka yana ganin cewa za a yi rubutu game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa a wannan zamanin to ba wani abu ne za ka kawo wanda yake magabata da su kawo ba duk abin da za ka kai ka komo sai dai ka rubuta daga abin da suka rubuta to kenan ashe yanzu abin da aka fi bukata shi ne da abin da malam yayi shi ne zan fassara muku yanzu tare da shi ne wannan bayanin anan ba na farko a dubi ita sira ɗin sai a tace abin da su magabatan suka rubuta na biyu sai a gina hukunce hukunce kan wannan tataccen shi ne abin da malamin ne tare da cewa duk wanda ya saba mu'amalar tasira da tarihi ya san akwai wasu matsaloli tattare da su shine akwai wurin da za a kai za ka ga labarin da duk al'umma sun gino a kan shi amma wannan labarin ba shi da inganci ko kuma ba shi da isnadi rigirgiza wannan labarin rigirgiza wani tsari ne ko wani bangare ne mai girma na tarihi din amma babu yadda za a yi malaman hadisi suna ta'ammuli ne da abin da ya tabbata sai dai kuma ƙari akan haka su malaman tarihi suna da wata hanya ta tace a ilimin wato tarihi ta hanyar duban wasu ƙa'idoji waɗanda daga cikin waɗannan ƙa'idoji akwai labarin da ya biyo watsu a ainihin cikin garin da al'amari ya faru wanda wannan labari ko da ba a samu shi ta hanyar masu riwaya ba sai da ya zama irin kunne ya girmi kaka sannan sai su dubi wannan labarin baya kare da wani abu wanda yake tabbatacce ne a cikin wannan kabilar eh sai su karɓe shi a matsayin labari wanda za su iya gina wani tarihi ko kuma wani hukunci a kai misali yana da wahala yanzu ka samu ainihin salsalar tarihi wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane kan cewa an samu wani sarki a ƙasar zazzau mai suna a dan sidi ya yi sarauta ka samu labaran shi ɗaya bayan ɗaya amma in ka je duk inda ka zauna a ainihin wato fada ta zazzau da duk inda ka samu wani tsohon mai sarauta ko wani dagaci ko hakimi zai iya baka wasu labarai daga abubuwan da suka shafi rayuwar abu ɗan to wannan sai sa malamai masu tarihi da labarai zukatansu sai su natsu akan ainihin rubuta waɗannan abubuwan da suka ji game da alu ɗan amma duk abin da suka ji kuma zai saɓa ko ya rusa irin siffofin da suka rinjaye game da shi to sai su janye wannan wannan tana daga cikin hanyoyin da su malaman tarihi da sura sukan bi wajen duban abu da rubuta shi wanda yake kare ne akan ka'idar malaman hadisi shi yasa idan malamin hadisi zalla idan ya shiga ɓangaren tarihi da suka yi kuka da shi yakan yi musu ainihin jinawa yakan yi musu ta'azi saboda abubuwa da yawa yana rugurguza su yanzu mafi yawancin al'amuran da ake rawaitowa dangane da ainihin wato tarihi za ka samu in dai ta hanyar malaman hadisi ne to za ka galibin abubuwan da su tabbata ba a ƙarƙashin wannan jama'a malamin ya yi ƙoƙari ku ji abin da nake cewa ya yi ƙoƙarin tace abubuwa masu ɗimbin yawa sannan sai ƙoƙarin fitar da hukunce-hukunce a cikinsu amma akwai abubuwa kuma waɗanda da dama ko dai yana sare ya tabbatar da su ko kuma ainihin wato a bisa rashin sani sun ainihin shigo mishi cikin littafin domin wannan littafin yana daga cikin littafin da ya samu cikakken abin da ake kira academic work wato ya samu aiki aiki a bisa tsari da manhajiya irin ta ilimi domin da ya rubuta littafin ya gabatar da littafin da wasu manya-manyan professors kuma sun karanta littafin ne tun daga farko har ƙarshe ba irin karatu na tafasiri ba a ɗan buɗe nan a ganan a ɗan buɗe can a gacin a'a su kusa karanta littafin tun daga farkon shi har ƙarshen shi wanda wannan ya taimaka wajen jinkirin buga littafin sai dai kuma wannan ya sa littafin ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin tafi mafi inganci a wannan babin in ma ba a iya sani na in ce littafin da ya fi kowanne inganci a wannan babu na cikin sura ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan haka sai malam yake cewa na zaɓar wa kaina in yi rubutu ne game da fiƙin sira abin da ake nufi fiƙin sira ɗin kamar yadda muka sha bayanai a baya su ne tarihin za a kawo a takaice to sai a fitar da wasu darussa waɗanda za a gina rayuwar addini da da gobe akan wannan abin da ainihin aka kawo ɗin sai ce don haka littafin ba littafi ne na sira ba sai dai littafi ne na fikir sira ina fatan ku kiyaye ku bambance gama domin aikin malamai na sira yana haɗuwa da kusan irin aikin malamai na tafsiri misali yanzu jama'a tafsirin ibnu kasirin tafsirin alqur'ani ne amma wani lokaci sai ka ga ya bige kuma game da tafsirin ayatul ahkam ayoyin da suka zo hukunce hukunce ya bige yana magana a kansu to kenan me amfanin tafsirin qurtubi me amfanin ahkamul qur'an na jassas da na ibnu arabi da na da na sabuni da sauransu su littattafai ne waɗanda kaɗai suna ƙoƙarin cire hukunce-hukuncen fiƙihu da suka zo a ƙur'ani abin da ya shafi tafsirin ibn kasirin kuwa shi kuma littafi ne wanda ke kokarin fassara maka ma'anoni na alkur'ani mai girma to amma a cikin waɗannan ayyukan nasu mabambanta wannan yana kokarin fassara ma'anoni wannan na kokarin fitar da hukunce hukunce kun ga ayyukan mabambanta ne to za ka ga wannan yana shiga cikin aikin wancan wancan yana shiga cikin aikin wannan za ga wani lokacin sabuni a cikin ainihin wato a littafin shi a rawa'i'ul bayan ko kuma kurtubi a cikin ahkamul qur'an ko ibn al-arabi ko jassas ko saris ko wane ne daga cikin za ka ga wani lokacin ya buge kuma da kokarin fassara aya wanda asali wannan ba ita ce muhimmar shi ba to haka za ka ga malamin sira yana rubutu game da sira amma sai ka je lokacin ya tsaya yana fitar da ainihin fikirin sira kama al ibn qayyim a cikin littafin zabi ma'ad kama al muhammad ibn abdullah a cikin muktasar na sira kama ainihin abdulsalam harun a cikin tahzibus sira waɗannan malaman asali sira ce suke rubutu amma lokacin sai ga suna fitar da darussa waɗanda ake ɗiba daga sira ɗin to haka su kuma waɗannan malaman da ke cewa fiqh sira su kuma lokacin sai ka ga sun ɗige game da kawo tarihi wanda su da haƙƙinsu lazimi ne domin kamar wanda yake ƙoƙarin fitar da hukuncin-hukuncin alƙur'ani ai dole ne ya kawo ayar da zai cire hukuncin-hukuncin a cikinta to haka wannan ma dole ne ya kawo nassin tarihin da daga shi ne zai cire wasu darussa ina fata an gane amma dai abin da yake karrara maka shi ne littafin asali ba littafin tarihi ba ne littafi ne na fiƙihun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda inda ilimi yake iya bambance abubuwa ko yanzu mutanen da ba harka ilimi suke ba sai ce to me bambanci tsakanin fiƙi da sura da kuma littafin sura din sai a ce akwai bambanci ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka yace zalika abin da ya sa sai ke cewa wa inna ma yastanbatu min kalmazidu min ad-durusi wal ibar وفق ما يفتح الله عليه وهو ما حاولت أن أقدمه هنا لك أيها القارئ الكريم يا كيمي كراتو أبن جرم معوا أبن دليل أقرب جباتا مكة كينان أنا شيني فكه السيرة دي ina fata an gane sai malamin ya iqtibasi da cewa wal yunshaqu liyunshiqa zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunshiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'al Allah ba'da usrin yusra to yadda malamai suke aikin su yanzu nan iqtibasin ma da yayi yana ɗauko maka ara ne akan ya fitar maka da ma'anar maganar da yake magana yanzu Allah madaukakin sarki ne yake cewa liyun yunfiq zu sa'atin min sa'atihi ne yalwata ne wadata in ya tashi ciyar da matar da ya saki ko kuma ɗan da ainihin aka haifa mishi ba a cikin gidan shi ba sai ya ainihin wato ciyar da su da gargadon wadatar shi yaman kudura alaihi rizquhu amma wanda aka kuntata mishi arzikin shi ya zama talaka ne falyunfiq mimma atahu Allah ya sai ciyar daga abinda da Allah madaukakin sarki ya bashi din nan a halin kunci da rashin wadata la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa wani rai sai abin da ya bashi سيجعل الله da عسر يسرا allah zai sanya sauki a bayan dukkan wani tsanani mu dubi wannan ara da abin da ainihin malam yake kokari ya gabatar mana shi ne yana cewa abin da shi yake fahimta kenan kowane malami ya kokarin rubutu game da fiqh sira abubuwan da zai cire na darussa daga gaba kaza ba su ne abubuwan da kuma wanda zai cire daga gaba kaza ba Gama kun fahimta kenan wani zai iya cirewa da yawa wani kuma ba kaɗan to kaga shi ne wa man ƙudura alaihi rizquhu wanda aka kuntata mishi arzikin shi ma'ana wanda ya zama ilimin shi ya yi kunci bawar da Allah ya mishi kaɗan ce sai fitar da cikin da yake kaɗan ne a ƙarƙashin haka malamai a lokaci guda suke yi ya karanta ko su karantar da littafi guda ko kuma su sharhin littafi guda matukar an yi haka ne iddiza a wajen lahi babu malamin da ya taɓa cewa wannan munkari ne amma an yi haka ne saboda hassada da gasa da gwasalewa da gwalewa to kuma wannan shine bai halatta ba shine kaji wani na karantar da sahihul bukhari ko na karantar da bulugul maram ko na karantar da riyadus salihina menene zai hana ka kai kuma ka karantar suka ce wa ɗaliban ka to kuma bari zo saka muku karatun riyadu salihin din in karantar da ku ba don wai ba ga wancan ba ba don gwasalewa ba sai ka ga littafi ɗaya ne kuke sharhi amma sai ka ga kowanne da irin nahiyar da ya ɗauka a daidai lokacin da yake sharhi jama'a ko kun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan sai ku ga ashe ba matsala ba ce sadda ne yake tafsirin ƙur'ani wa ma yana yi domin abin da wani yake fahimta yake fitarwa na hukunce-hukunce abubuwa ne waɗanda za su sha bamban da yadda wani yake fitarwa kamar hadisin bukhari daga ainihin wato wannan bawan allah da yake tambayar na ali ku mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko annabi an keɓe ku da wani ilimi wanda bai keɓe sauran da shi ba sai ali ya ce a'a ba wani abu da yake karantar da mu sai alƙur'anin nan da ya karantar da kowa sai kuma yace sai waɗannan hadisai da ke cikin takardar nan sai sai na ali fito da waɗannan hadisai sai aka ji hadisai ne waɗanda gama garin hadisai ne kowa ma yana da su kowa ma ya san su da sai ali ya ce sai dai fahimta da Allah maɗaukakin sarki ke bai wani bawa a cikin littafin shi don haka a wajen fahimta nan ne ake samun wane ya zarci wane ya zarci sai ka ji littafin da wane ya karantar idan wani ne zai karantar da littafin sai ka ji kamar ba shi ba ayawar da wani ya fassara idan wani ya fassara ta sai ka ji kamar ba ta bace ko kun fahimta to waɗanda suka fi kowa a zurtuwa da irin wannan aiki in an yi shi da ikhlasi su ne ɗaliban ilimi domin yayin da malam wani yake fitar musu da hukunce hukunce ta bangare kaza wani kuma yana kokarin bangare kaza wannan za ka samu ko a cikin science idan wani ya zo zai karantar da kai hanyar da zai karantar da kai wata formula wata ka'ida ta kimiyya ba ita ce hanyar da wani zai biya karantar da kai ba tare da cewa ƙarshen abin guda ɗaya ne amma kuma sai ka ga hanyar da wani ya biya karantar da kai za ta gina za ta gina maka al'ibda al'ilmi wato iya gano wasu abubuwa kari akan abin da shi ya karantar da kai ko kun ji ta zama to Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam ya ci gaba da cewa Allah fi hadhihi ad-dirasa ala manhaj al-istiqra هذه abraj ahdath as-sira لأبرز أحداث السيرة وفق التسلسل التاريخي مع التوقف عند كل حدث من تلك الأحداث بعد عرض موجز malam yake cewa wala qad i'tamattu ba'da Allah wato wala qad i'tamattu ba'da Allah haƙiƙa na dogara bayan dogaran da ne ga Allah fi hadhihi dirasa bayan dogaro na ga Allah to nan kuma na dogara ne ala manhajil istiqra a bisa ainihin wato tsari wanda yake na karatu ya nuna li abrazi ahdathi sira wato abin da yake nunawa shi ne da gargadon yadda sira tarihi ya rinka faruwa jama'a ko kun gani da gargadon haka ya rinka yin rubutu misali idan kai za ka yi tarihin najeriya yanzu za ka iya duban tarihin najeriya ta bangare biyu ka ce akwai masu mulkin soja akwai masu mulkin farar hula ko ka biyo abin yadda ya faru don haka mai mulki na farko na farar hula shi ne nan a ajiye sannan bayan shi cewa sannan bayan shi sai aka samu kuma wanda ke kira head of state to daga head of state shi ne abin iransu sai kuma aka samu wa sai aka samu ainihin gawan shi ma head of state ne daga gawan kuma fa sai aka samu ainihin murtala shi ma head of state ne daga murtala kuma fa sai aka samu ainihin obasanjo shi ma head of state ne daga obasanjo fa sai aka samu shagari shi ko ba head of state bane president ne shugaban shagari fa sai aka zaka sake samun head of state shine wa shine baban gida aiki buhari daga nan sai aka sake samun head of state shine wa baban gida to kun ga yanzu in ka biyo abin a yadda ya faru shine ka biyo tasalsul kenan da manhaj na istiqra yadda abin ya faru haka ka karanta shi ko haka ka fitar da shi to kuma ka so ka ce kana so ka ware masu mulkin so da kai tarihin su daban masu mulkin farar hula kai nasu tarihin daban ka kaga yanzu wannan zai buƙatar da kai na farko daga nan bai azzikwe sai ka tsallako sai ka tarowa sai ka taho kan shagari daga kan shagari kuma ba sai ka taho kan shanikan daga kan shani kansa sai ka tawo karwa sai ka tawo kan obasanjo obasanjo a hula sai ka sake fadowa kan ƙwaraduwa sannan sai ka faɗo kan jonathan jama'a kun fahimta to ka ga yanzu ka ware waɗannan guda biyar su ne wa fararen hula sai ka tarihin su gaba ɗaya sai kuma ka koma sai ka ware ainihin wato na soja su kuma su ke tarihin su yanzu kun ga wannan manhajin ya sha bamban da wancan to a tarihi ana duban abu haka a wajen tafsiri ana duban abu haka sai ka ce kai za ka yi tafsirin surori ne makiyat kawai surorin makka to yanzu tun da ka ce makiyat za ka yi tafsiri ka zan ka zo ƙur'ani za ka ɗauko wata sura da farko suratul fatiha suratul fatiha daga cikin inda ta sauka akwai makka ta sake sauka a madina amma akwai to madauke ta yanzu a kalle ta a makkiya ta ga za ka tsallake bakara za ka tsallake ali imran za ka tsallake ma'ida za ka tafi za ka tafi har sai ka kai kan suratul alfali jama'a kun fahimci wannan da kyau ma'ana idan kuka dubi waɗannan irin tsari abin da malam yake so ya ce a nan wajen abin da ya shafi yadda yin nazarin tarihi din ya bi manhaji ne na yadda abin ya faru haka ya karanta shi ya ce mai abrazi a habafi asira ya rinka bibiya mafi bayyana na daga al'amuran da suka faru a tarihi to kun ga nan yana bayyana manhajin shi kenan da yake abraz din nan abin da fi bayyana abubuwan da ba su bayyana ba ba zai kawo su ba sai ke cewa wafqat tasalsul a tarihi da gwargwadon yadda ainihin wato suka faru a tarihi ɗaya bayan ɗaya yana kawo su ma'at tawakkuf inda kullu hadafin idan ya kammala kawo kowane abu da ya faru babba min tilkal ahadath na daga waɗannan al'amura da suka faru ba'da ardin bayan ya kawo mujazin a takaice baku استنباط الدروس fawa'id za ta sila bidda'awa wa suluki wa tarbiyya to sai kuma ya fara kokarin fitar da darussa da fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da da'awa da ainihin kai da komowar musulmi da kuma ainihin tarbiyya ina son ku tsaya a nan ma lura da kyau shine abin da yake magana ya bi manhaji ne irin na malamai wato academician is a very technical personal idan mutum yana harka irin ta ilimi ya sha bambam da wanda yake bin harka irin ta ɗan harbatimati misali yanzu in ka gayyato malamin ƙungiya ko wani malamin mazhaba ko wani malamin ɗariƙa ka ce wa'azi za ga ya matso kinki ne mai rauni ko wato da alkyabba ba abin da ya shafe shi ya zo kawai ya zauna shi kanshi bai san abin da zai magana a kai ba sai ya zauna ne ya kalle ko haka sai ce masha Allah a lallai to shi kenan zai fara in ya gama wa'azin ya ce nan wa'azin shi ma bai sani ba saboda dan harbatu na fiye ina fatan mun gabe ma'ana ya taho ne kai yadda dai ta kama kuma an ka tambaye shi littafi nawa kai nazari ko aya nawa kai nazari don ka tsara wannan wa'azin naka zai ce babu to menene ka suranto a cikin kwakwalwarka cewa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza babu amma wanda zai bi wa'azi a tsari irin na ilimi da farko zai ce taken wa'azin kaza ne sannan zai ce ga niqat da zai magana a kansu yanzu in ka ji wasu abubuwa da bai magana a kansu ba ma ya riga ya haddade don haka ce daga project work a cikin makarantu ko thesis ko makamantan haka sai mutum ya ce zai ainihin ɗauki global marami babin aure shi zai ya sharhi in gaba ka ce don ne zai abin na a'a ai dama nan ne ya haddade saboda ana samar da stop na aikin ina ne ya tattaru shi aikin na shi, ina ya haddade shi yanzu abin da malam yake cewa abu na farko ina son kowa ya natsu da kyau idan ya zo tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai dubi tarihin ba ne min alifihi ila ba'i a'a zai dubi ahammul ahdath manya-manyan abubuwan da suka faru a tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka haihuwa tana daga ciki ko ba ta daga ciki tana daga ciki to askin suna fa ba daga cikin ahammul ahada don haka ba za ka ji askin suna ba balla ce ga wanzamin da ga inda aka binne sumar da ba za a kawo wannan ba ba su daga cikin ahammul ahadas ko kun fahimci wannan da kyau to sannan ba za a kawo tsumman goyon shi ba wata irin atamfa ce atamfa ce mai tsadar ma ko atamfa yar gane ce duk ba za a kawo wannan ba don ba ahammul ahadas ba ne kun ji abu na farko don haka a hamdul ahadas abu na biyu fa sai ce ba da ardin mojas bayan ya kwararo tarihin a takaice don haka kakka sa rai za ka ji tarihi ne a ita kawowa ana cewa to a miƙo malar ruwa ya ɗan kora sannan su gaba a'a a takaice zai iya kawo maka sadara ɗaya sadara biyu in ya kawo to sai kuma ya ce sai ya fara ƙoƙarin cire darussa da fa'idoji ama darussa da fa'idojin kuma ba a shuwa'iyyar ba ba a buɗe ba sai ya haddada ya ce waɗanda suke da alaka da da'awa da waɗanda suke da alaka da suluki shine halaye ɗabi'u da ne wa tarbiyya da kuma abubuwan da suke da alaka da tarbiyya yanzu ya haddada abubuwan da zai maka istinbati kenan wasu al'amura waɗanda ba su shafi waɗannan ba in baka gan su ba kar da zai daga baya kai mai istidraki don yana daga cikin shirman masu istibraki mutum na farko da ya fara irin tafka wannan abin da malamai gaba ɗaya su suka zo suka ce a rigirgiza aikin shi shine hakim hakim imam bukhari ya riga ya ce wa littafin shi muhtasar ya ce wa littafin shi takaitacce ne من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله نبدا rayuwar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan shi don haka idan bukhari yana da hadisai goma da so kamata ya kawo a wannan babu tun da ya ce littafin shi muhtasar sai kawo kwaya daya kai hakin sai ka je ka lalubo sauran guda hudu sai kuma ka ce kawo wa bukhari istidraki ma'ana ka ƙara samun shi sauran wai ka ƙara samun shi ko kun fahimta jama'a dole ne ka rinka lura da sharaɗin mutum amma ya kamata ka gane shin wannan mutum ya riga ya zama established wato ya riga ya kafu akan wata ka'ida yanzu wannan malamin ya riga ya kafu akan wata ka'ida ita ce ne abubuwan da zai cire na cikin fiƙin sura waɗanda ke da alaƙa da da'awa waɗanda ke da alaƙa da kai da komowa ɗabi'u halaye da kuma abubuwan da suka shafi tarbiyya to sai kuma ya ce murtabitan murattiban tilkal fawa'id tartiban sannan waɗannan fa'idojin amma fa zai biya tsara su ne da wani irin tsari ya tanasabu ma'a tafalsul tarihi lil da gwargwadon yadda wannan al'amari ya faru na ainihin tarihin haka ainihin zai tsara sai ce zafi ga wannan abin da shi ya faru din duna nazarin ba tare da watsewa nazari a wai itibarin fitar tibi li ahammiyatil fa'ida ba wai sai ya biya jero kuma waccan fa'ida ya alakanta ta da wannan ba waccan fa'ida ya alakanta ta da wannan ku duba jama'a yanzu yanzu da ya kawo maka tarihin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a takaice sai kawo maka fa'idodin da ke da alaƙa da da'awa misali daga cikin fa'idodin da za a tsammaci zai kawo waɗanda suke da alaƙa da da'awa cewa ya kamata ga duk wani mai da'awa bayan an haife shi a wani gari wanda yake bariki a kai shi zai zauna cikin wata al'umma wadda ba ta shi ba domin ya je ko wasu ɗabi'u saboda nan gaba kar ya zama mai da'awa ya zama da gidaje tunanin garinsu kawai haka yake tunanin duniyar take yanzu wannan yana da alaƙa da haihuwar shi da renon shi ko to kaga in ya kawo wannan fa'idar idan aka tafi can gaba kuma ya zo yana sallah a ka'aba shawa sun zo sun dake shi sun yi mishi kaza sai fitar da wannan fa'idar ko to ba zai haɗa wannan fa'idar da wancan ba yana son ne kowanne darasi ya alakantu da wannan tarihi na wannan gabar kawai ba tare da an alakanta wancan darussa da aka ɗiba da waɗancan ba ko ne zai mai zaman kanshi shi ne ce murattiban tilkal fawaid ina mai jeranta waɗannan fa'idoji tartiban jerantawa wadda ta tana ya tanasabu ma'a tasalsul tarihi da gargadon yadda ainihin wato za ta tafi daidai da yadda shi tarihi ya taho lil hadasu za ta yi da shi wannan al'amari da ya faru nuna nazarin a wuce barin shiftar tudu ba tare da ainihin wato na lura ko kuma na kula da tsaro waɗannan fa'idoji tun daga farkon littafin na ƙarshe ba li ahammiyati alfa'ida saboda muhimmancin fa'idar wa inna ma li tasalsuli hat tarihi kawai zan dubi yadda ta zo ne a tarihance misali yanzu kun ga qur'ani haka yanzu yanzu qur'ani ba ya burge tasalsuli ne na munasaba ba don haka ana cikin surar da ta sauka a makka daga ji surar madina ta faɗo ba na haka bara sai a tattara surorin madina su tafi tare don su munasaba surorin makka su tafi tare na makka din waɗanda suka zo ana faɗa da kafirai su tafi tare amma qur'ani sai ya zo kowanne wuri akwai abin da yake kawowa da kuma fa'idojin to ne ke fa'idar haka aka ce fa'idar haka saboda rashin malal idan yanzu ya zama ana ta kawo maka kishoshin abubuwan da suka shafi a madina ba tare da surkawa ba na kawo maka abin da ke cikin bakara sai ka ji abin da ke cikin ali imrana ko ma'ida ko ainihin suratun nisa kusan za zama duk usulubi ɗaya ne amma ana cikin usulubi ko kuma halin yadda makka ta kasance sai kuma kaga an kawo halin yadda madina take ana cikin haka kamar za ka gumbura sai kuma kaga an kawo yadda maka take sai kun fahimta a jama'a sannan ku dubi da ayoyin alqur'ani suke ana cikin magana aqida aqida aqida sai ka ji an tsaya kuma an koma kissa kissa kuma tana da tarawih ga dan adam sai ka ji yana dan shakata yana dan jin daɗi ana cikin haka sai kuma ka ga dokoki sun zo ana cikin haka suke da ana gargaɗi to sai zama qur'ani yana da tanawuyi wanda yake da daɗi don haka qur'ani babu wanda yake kosa da shi sai kafin ana fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa dakhil al hadathi wato li ahammiyatin fa'ida wa inna ma li tasalsuli har tarihi dakhil al hadathi yace kawai zan dubi yadda tasalsulin ita wannan matsala ta faru ne a cikin wannan tarihi da ya faru wato bari zan kara muku bayani don ina ganin bayanin namu da yake ya ɗan yi tsoko za ku abin nan tunda mun kai gaba wato abin da malam ke cewa idan ya kawo tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam a takaice ku sai kawo fa'idojin da suka shafi da'awa da fa'idojin da suka shafi ɗabi'u da halaye da kuma fa'idojin da suka shafi tarbiyya wato ginin al'umma idan ya gama kawo waɗannan to sai ya ƙoƙarin tsara su waɗannan ɗin isu isu zai iya tsara su isu isu zai iya tsara su a cikin wannan hadafin amma kuma ba zai ɗauki wannan yanzu ya tsara da sirar da za ta zo baya da nata fa'idojin ba ita kuma sai ta zama kamar wani babu ne mai zaman kanta wanda ba ta da alaƙa da wancan amma a cikin ta idan ya zo to zai tsara misali yanzu ka ɗauki ainihin fiƙiru yanzu a fiƙiru abu na farko da ake magana a kai ruwa mai tsarki sannan sai a zo a fara magana akan abubuwan da ke karya alwala sannan abubuwan da ke wajabta alwala abubuwan da ke wajabta wanka taimama sannan ai magana alwala ai magana wankan sai ai magana sallah a sallah sai da an fara da kaddara harama ko kun fahimta jama'a to a cikin kowanne babi na tarihi yana nufin zai tsara fa'idojin ɗaya ta biyo ɗaya amma in ka haɗa sun kuma fa'idojin littafin gaba ɗaya ba to ba ƙara su zai yi ba zai bar kowace fa'ida ne daidai da gwargwadon yadda wannan ainihin hadafi yake malam ya ce zai yi haka ne kai ya tamakkana alfari'u min istimrari tasawwur alhadafi domin ainihin shi mai karatu ya ci gaba da suranta ainihin wato yadda wannan al'amari ya faru wa rabtihi bil fa'idati al da kuma alakanta shi da fa'idar da aka ciro shi wanda ku kaga aka ce za a shirya shi a littafin gaba daya wata maganar za ta koma can rumuni wanda har ma ka zo ka fara tunanin daga ina ma wannan alakar take ko kun gane jama'a sannan kuma ya ce ban ka ci gaba da suranta hadaf ɗin ma'ana daga haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ne sai shayarwa daga shayarwa sai ne sai kuma ya fara girma daga nan sai ne to ba za a ɗauko maka cewa daga haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma a fara maganar wa'azi daga nan kuma sai a zo a fara magana ainihin murabuwar shi a'a yana cewa ne zai bi waɗannan ahbas ɗaya bayan ɗaya kowanne yanayi yana cire fa'idar shi amma a cikin shi ishi ishi yana shirya shi to me yasa zai maka haka yace dan ka ci gaba da suranta abin a bisa yadda ya faru yanzu jama'a idan muka ɗauko maka tarihin najeriya da shugabannin can nata a yadda muka faɗi a halin farko kun ga baka kyakkyawan san yadda tarihin ya faru amma yanzu aka zo aka ɗauko maka kun ga yanzu yana daga cikin matsalar da ake samu game da sharhin muwaɗa na al'imamu ibnu abdulbari ai asali da ya tashi yin sharhi ba ya yi wa muwatta sharhi ba ne a yadda take A, ya biya haɗa malaman imam malik da gaba ɗaya sai ya haɗa su wuri guda sai rinka ware su hadisan da imam malik ya yi daga wani sai ware waɗannan hadisan gaba ɗaya su wuri guda sai sharhin su hadisan da imam malik ya ruwaito daga wani sai ware su sai sharhin su to sai zama idan kana son ka karanta littafin ka cimma muryar shi akwai aiki a kanka don za ka karanta mujallabi na ashirin da takwas can ka dawo baya ka karanta na sha ka dawo baya ka karanta na shida sannan ka samu wata fa'idar ta haɗu shi ne sai da aka samu wani babban alkali a madina da kuma wani a masar haka dai suka zauna kowanne ya aikin mayar da wannan littafi sai ka ji sun kira shi tartibu at-tamhid wato shi ne tamhid din a dawo a zuba shi daidai da babu kalluwar ba ko ku fahimta to wata fa'ida ce amma za ka samu a bisa tsarin ibn abdubarri fa'idar ita ce za ka iya gano hadisan malami guda a nan take duka karanta sharhin su to zai ka ce wannan malamin duk ka san sharhin hadisan shi waɗanda suke cikin muwatta wannan na daga cikin fa'idar to amma kuma yayin da yan baya su kuma ba wannan fa'ida suke nema ba ita ce yana son babu kotu salatu ko kitabu kotu sala da ya buɗe ya ga shirin wannan babukan gaba ɗaya ko za ka ga ka mayar da ainihin littafin a bisa yadda yake a tsarin farko malam ce wa qad istaghraqtu wa qad hadhihi ad-dirasa اكثر من عشرة سنوات آه، اكثر من عشر سنوات لم اكن بكل تأكيد متفرغا لها ولا شاغلا وقتي كل آه، كله فيها ولكن كنت أعيشها فكرا من خلال كل قراءاتي ما نجد بعض بعض الاعبار يبدو يقول آه ورمتون اللتافي يقول وقد استغرقت هذه الدراسة أكثر من عشر سنوات wannan ainihin nazari da wannan bincike na wannan rubuta littafi abu ne wanda yake ya ainihin wato ɗauki fiye da shekara goma lam akun bi kulli ta'kidin mutafarrigan laha sai dai kuma da dukkanin tabbas a san cewa a cikin shekara goma nan ban ba da lokutan ne gaba ɗaya ba ba wai shekara goma aikin da nake dare da rana kenan ba ko wala shaghilan waqti kullahu fiha ba kuma wai na shagaltar da lokaci na ne gaba ɗaya akan wannan aiki ba walakin kuntu wa aishuha fikran min khilal kulli qira'ati yace sai dai ina yin wannan aiki ne daidai da gwargwadon yadda karatu na ya kasance idan na ainihin wato karanto kaza na karanto kaza a wani littafi sai in zauna rubuta sai in zauna in cire fa'idojin sai in aje sai in ci gaba da harkoki na dama malami ne lecturer ne sai dai kuma sanda yake wannan aikin yana aikin yana kuma project ɗin shi na thesis yana ainihin thesis ɗin shi na phd kuma a lokaci guda akalla yana aiki uku yana aiki shi malami ne lecturer ne yana aiki shi ɗalibi ne yana kuma aikin rubutun don haka kun ga ware wa wannan aikin lokaci guda ba don karkace shekara goma ana abu daya kai malamai na aiki a'a shekaru goma ɗin da yake cewa shekaru goma ne na suna kawai a tsakankanin shekaru goma nan ya samu lokaci ya nazari ya cire fa'idojin abubuwan da yake yi kenan sai ke cewa kama ta muru muddatun wajiza illa wa audu ila ma katabtu katabtu bi ziyada wal idafa yace ba za a yi ba za a dan wuce lokaci kaɗan ba sai na koma na dubi abin da na rubuta in ƙara wani abu in kuma rage wani abu a cikin wannan shekara goma ma kenan wa zalika bad'an min ami ثلاث عشر وأربعمائة وألف هجرية تقريبا مع ما سبق ذلك من تدريس لفكر السيرة في الجامعة وفي المسجد حتى تم إنجاز آه حتى تم إنجاز وطباعة الجزء الأول عام 15 و400 وألف هجرية يتي ونن أيكي كنا فعل شيني هجرانا دا بدو قوة دا جزء دا شاوكو سيكي تقريبا قصة ونن لوكتن ma'ana sabaka zalika min tadrisin da suke sira fil jami'a yace tare da kuma ina so ka san dama ya gabata na karantar da fiqh sira a cikin ainihin jami'a na haka an gane wasu yace haka nan a masallaci hatta tamma injazu qira'ati juz'il awwal har sai da ya tabbata an ainihin wato buga ɓangaren farko na wannan littafi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar bayan shekara biyu da fara aiki kenan sun sadara ƙararin jami'a sannan kuma sai doka ta taho daga ita jami'ar da nake karantarwa da tafrihi akan cewa a bani lokaci in je in dukufa bina'an ala talabi wannan kuwa ya faru ne saboda ni ne na nema cewa na nemi jami'a cewa a bani suspension ko kuma a bani off a bani wata dama da zan daina wani aiki don in dukufa in ci gaba da yin wannan aiki muddati am na shekara guda wato ya nemi hutu na shekara guda don yin wannan aiki da ikmani bakiyatul kitab domin in cika karshe ƙayashin littafin zama kun fahimci magana da malamin ke cewa asali a cikin shekara goma ya wannan aiki amma kuma a cikin shekarun nan yana karantar da fiqh sira a nan jami'atul imam yana kuma ainihin karantarwa a masallaci sannan yana yin wasu ayyuka to aka zo aka buga jizi na farko na wannan littafi da zuwa ko tafiya shi da kanshi ne ya rubuta wa jami'a cewa yana so jami'a ta ba shi izini ya daina komai don ya tsayi akan wannan aiki sai kuma aka ba shi wannan izini ne haka ko kun fahimci wannan da kyau jama'a sai ce wa tamma injazu ma tabaqqa ko bauna amali سبعة عشر وأربعمائة وألف هجرية إلى ثمانية عشر وأربعمائة وألف هجرية ya ce to sai kuma ƙarashin wannan littafi ko abin da ya rage na wannan littafi ya cika a cikin wannan shekara guda daga hijira ta 1417 zuwa da 18 walakin na hu bakiya hadisal adraj ya ce sai dai kuma littafin yana nan ya a cikin ainihin wato tebura ko kuma a cikin catalog wato a wurin ajiye littattafai fi maktabati a cikin ainihin wato library ina wurin karatuna la absulu an bi mazid ta'liq sai dai ban manta da shi ba nakan dan kara mishi ta'liqi wal idafa ko dan jingina wani abu aw ta'dil ko in gyara wani abu wal hadith ko in share wani abu wa ma'a bidayati hadha al-am to farkon wannan shekara ta 420 wa ko arba wa arba mi'a wa alf ya ce wato farkon shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu ra'aitu an u'ida nazarfi nazar fi kulli ma katabtu bi qira'atin akhira yace to sai na ga ya kamata yanzu fa in zauna in sake maimaita eh, karanta duk abin da na ainihin wato rubuta kuma karatun nan ya zama shine karatun ƙarshe tamhidan li qira'atihi fi kitabin domin shimfiɗa na buga shi a matsayin littafi yanzu ba a matsayin wai yan ajza ba ko dan juzu'i ko handar ko makamantan haka bi takuna al-mudda min al ila tarikh al-intiha tatajawazu 10 sanawat sai zama kenan yanzu adadin shekarun da mun rubuta littafin sun wuce shekara goma kenan ko kamar sababa an kuntu kamar yadda ya gabata na faɗi a baya cewa shekara goma amma kuma yanzu kun ga zai zama ya wuce shekara goma kenan wahiya muhulatun tawila yace wannan tazarin lokaci ce mai tsawo littarwi yadda ainihin akwai samun damar shakatawa ya tafkir da kuma tunani a fadar ni kasiran wadda ta bani fa'ida mai yawa wato bari ku ji jama'a dukkan malami wanda ya san me ake nufi da rubutun littafi ko baya gaggawa wajen rubuta littafi da buga shi abu na farko idan ya rubuta yakan ɗan saurara ya shakata lokaci zuwa lokaci yana ɗan dubawa yana yan wasu gyare-gyare yana yan wasu ƙyare-ƙyare yana wasu yan ƙare-ƙare to ana nan a wannan halin sai yanke shawarar to yanzu za a buga littafin to kun san me zai yi sai zauna sai wa littafin karatu irin na tsintar kwata ya ji da karanta shi ɗaya bayan ɗaya wani wurin zai kai da zai ije ne zai rinka gyarawa wani wurin zai kai da zai tashi wata jimla ne gaba ɗaya galibin abin da malamai suke yi a yanzu <clears throat> waɗanda suke da alaƙa da zamani suna samu wasu matasa ne sai su horar da su game da setting da kuma ƙa'idoji na illa'i kuma sai nuna matashin nan abin da nake so ka rubuta shi ba ka rubuta kakka wani style sai abin da na saka don haka idan ya gama tsaf sai a printin littafin gaba ɗaya sai ku ga malamin duk inda zai tafi yana tare da littafin idan banki ya je ya zauna sai ga ya fito da shafuka uku sai ga yana nagari kafin a zo kan shi yana ɗan gyara nan yana ɗan rage nan yana ɗan gyara nan yana ɗan alama a nan duk inda ya samu kanshi a hankali a hankali a hankali sai koma sai sake cewa yaran nan ya bi ya duba waɗannan gyare-gyaren da sake yi su kuma su ya karanto nan gaba ɗaya shi ma yaran kun ga wannan na farko yana buƙatar ka ɗauke shi a matsayin kamar sakatare kenan ko personal assistant wanda duk wata ba ka riƙa biyan shi zama mun fahimci wannan da kyau duk in ba haka ba ya zama kai da kanka ne kake yin haka daga cikin haɗurran da ake fuskanta a wannan lokacin shi ne fuskantuwar da dama malaman ba su iya kwamfuta ba kuma suna da gaggawa ya bayar an yi taifin, idan ya gyara aka je aka sassaka gyare-gyaren madadin ya zauna a gaban kwamfuta shi da kanshi ya sake nazarin abin kafin a sake printing to shi ne sai kawai sai ga tun da dai ya yi gyara na ƙarshe eh an bi da gyare-gyaren to kawai a je a buga mai yiwa garin zuba gyare-gyaren kuma an sake samar da wani damoji abin da ya faru ke bana da samir samir ya zauna ya sake duban arba'in hadis ɗin shi tsaf ya ƙara muƙaddima a ciki da raddodin da wani fitsararren mutum da ya ɗauki arba'un hadisin ya zazzagi samir akan haka ya ce samir ya yi ƙarya samir ya yi ƙare-ƙare yan maganganu da munana ga shi nan dab da bayana ɗin littafi duk waɗannan maganganu duk ba aka bin waɗannan abubuwa sai samir ya sa a da littafin to da ya sa a da littafin bayan ya gama gyarawa sai da duba akan kwamfuta ba domin kamar yadda yake faɗi da bakin shi ba abin da ya iya na kwamfuta ko kunna ta bai iya ba ko email bai da shi balle duba wani website saboda haka shi kenan sai aka buga ana bugawa shi kenan sai ka kwafi kwaya ɗaya ya ce in yi nazari zuwa gari wa waye da tattauna sannan akwai kwafi ɗari biyar da na taɓa buƙatuwa zuwa gare shi zan je in karɓa a misira a wurin ƙanin shi shakin tun a mukaddimar a gaban shi ina dubawa sai nace da wani admission ya faru ga wani tsallake ya faru yana nan na da shi ne sai ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce na zuwa sai buga shakir wa yace shakir yace kaka sai da kowa kafin littafin matsala ta ba a wani wuri da aka sa abin nan haka ƙarfi, to abin da ke cikin kausin ba a saka ba kun da tana ta faru irin wannan galibi yana faruwa ne daga malaman da suke gani su da su iya kwamfutar nan ba sai wannan tana daga cikin matsalolin da gaskiya saboda Allah akan fuskanta amma dai wannan aikin da malamin nan yau yana nuna kenan lallai ne karka gaggawa wajen rubuta abu ko kuma buga abu ina fata an gano wallahi jama'a akwai wani tasu da na gani a garin nan ne wani ya rubuta shi a kusan abuwannin nan nan ma littafin akan wasu abubuwa ne ya rubuta kusan kowane shafi na littafin kurakurai ne a ciki amma an buga aka ta cewa su kuma masu karantawar ga su da su to duk irin wannan yana nuna mutane su shiga bibiyar ilimi su san yaya tarihin rubutu yake a cikin harkar ilimi in ba haka ba jama'a akwai babban matsala mai haɗari da wannan wato mutum ne kawai ya yi karatu a unguwarsu ko a garinsu ya tashi iyakar shi garinsu sai yan matan makarantar islamiyya suna ta wasa shi suna sayyidi sayyidi wa habibu wa qurrata aini duk suna da abin nan shi ke kawai sai wanzar kai shi da cewa shi shi <laughs> kana ne ba za su da duniyar ilimi wajen yadda malamai suke yi to zai fara sawa kan shi mulki akan abubuwa to kai sai da shi kenan bari ya buga da ya buga ba abin da ya shafe shi wala ya kafa uku ba ha ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai ina eh ban gane ba المسيح Abin sauƙiya, sai da za su ba ɗalibai a matsayin ɗalibai su riƙe ana karantar da su a masallaci dole ne su musu gaggara. Dole ne su musu gaggara. Allah ya ce maka. Haka wannan yake yi sani saba'in hadisan nuna. Ko bacci za ka same shi a makarantar sai ka same shi yana bacci gefen shi da fito ko da wani hadisan nan yana gyaran shi kan da yake rubuta ko ba ni annabawa ne yana ba amma kar ku manta tare da duk wannan taka tsantsan din muna karatu a nan teburin muka gano wani kuskure muna buga musu kuma yake insha Allah sai a buge na gaba za a abin sannan muna tare da shi bana a makka a gani cikin makarantar shi ko ke mu da shi yake duba wata mata ce daga Oman ta yi mishi text take a gudu in kaza na littafin shuri kaza akwai kuskure da yake ne za ka ce sun ce sai ka ce mata a tsohon da ke nan an gyara sun ne zai ce to kuma ce shi yau in yi reply kawai shi kenan ma'ana tana da tsohon bugu ne na littafin sai ta ga kuskure to shi ma kuma ya ga kuskuren amma da aka zo sabon bugu an gyara a cikin ni annabawiya ne Allah ya taimaka wa kanat malam ya ce wa kanat وكانت تقسيمات الدراسة وكانت تقسيمات الدراسة على النحو التالي إذا ود كركسبت يكسبت وانا درس إذا ندع وانا لتاس إذا ود لتاس ما نفرك أكو مقدمة أكو شمتنا لتاس أكو شمتنا أكو كنا ندخل أكو نشدر لتاس توفيه أنا اگر احنا من نبخل ان اقوى الف ابن فرقو امنية دراسة السورة النبوية وقت تونا جمد من نوچن كراتن تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجنبه اسباب اختيار الجزيرة العربية منطلقا للرسالة والخاتمة فجدا بوسا اكذائي كسر اولي وفي ما رباوه ya zama nan ke masaukin manzancin annabawa kuma nan ke ta zama cikamakin masaukin annabda zai tattauna maka menene yasa Allah ya zaɓi ƙasar larabawa ya zama a nan ke zai sauke ainihin manzanci kuma manzancin a nan ne ke ƙarƙare da nan ba za a sake samun manzanci ya sauka ba ko kun fahimta jama'a ta abu na uku ni zato ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم irin bambanci da fifikon da ainihin wato manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi wanda saboda haka ne aka cike sauran ayyukan manzanni da shi wani bambanci ne yake da shi a tsakanin sauran manzanni wal umam bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wani bambanci ne al'umma annabi ta sha bamban da sauran ainihin al'umma to annabi na so ku duba jama'a kun ga abin da na fara gaya muku yanzu kun ga wannan aiki ne na malami wanda yake academic malami wato malami ne wanda yake bin tsari kuma ina son ku gane fa wannan tsarin ba kira ne suka zo da shi ba Wani kafin turawa kan cewa game da harkar ilimi su al'imamu zahabi ma waɗanda suke mutu akhiruna ne in ga yadda suke tsara rubuce-rubucen su za ka yi mamaki littafin tarihul islam na imam zahabi a muƙaddimin shi sai da ya ci kusan shafi ɗari yana bayyana yadda ya tsara littafin yadda ya tsara littafin kawai kusan shafi ɗari ya ci yana faɗin tsarin littafin irin littattafan da ya dogara da su da irin hanyoyin da ya bi waɗanda da ka daure ka karanta yamma da ba za ka taɓa fahimta yadda alƙibirin littafin take ba yanzu idan kun gane wannan kenan yanzu na son ku dubi wannan usulubin akwai wani malami da za ka ga ya zo yana wa'azi ya gabatar da tsari irin wannan ka ga wa'azin da zai armashi ba lallai ne wa'azi zai armashi to amma a gayyato ta gari da zai ka zo ba ka yi wa'azi jama'a akan me za ka yi wa'azi ka ce ku dai bari in zauna ba fa wahayi ake maka ba kawai in ya zauna jama'a me yawa kafin ya iso wurin wa'azin da minti biyu wani wari ya je ci gilashin motar shi ya fasa to shi kenan sai yana zuwa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tarbiyyar yara ta lalace shi ko da za ka sai fara magana ta ga ba a fasa gilashin motar ba karshen ta idan na ga amare sun mutu suna buɗa to akan haka kuma zai wa'azi gaba ɗaya abin da zama babu sauti babu alƙibla don haka ba zai bayar da asalin samarat sakamako kyakkyawa da ake buƙata ba don haka kun ga jama'a dole ne idan tafiya ta tafiya idan har muna so da gaske a sami malamai masu tsari irin wannan a makarantar nan makarantar da ainihin wato qawaidul bahas kaifa tu'iddu mawdu'an yaya ka tattali yaya ka preparing paper a samar maka da methodology research methodology hanyoyin da ake bi ake shirya bahasi ko kuma bincike ina fatar an gane gina lakcata da ne lokacin da na sa mata jihadin ɗan tozo ba hawan daushe ba ne ka dubi sunan lakcar sai ka dubi daidai lokacin da aka yi sai ka gane alaƙar ita ce ɗaya da jikoki da mazaban ɗan tozo ne suka zo suka ɗaura wa dawakai fudduna suna tuzubbe suna ta tsalle-tsalle da nufin hawan daushe suna nuna shekara ɗari biyu kenan da ɗan tozo ya jihadi domin ne suke fassara wa waɗanda ke kallon wannan hawan da nasu cewa dan kodiyo jihadin nashi a shi hawan daushe ne sai muke jihadin da huje ba hawan daushe ba ne abu na farko kenan abu na biyu da na sai da na kawo tarihin zuwan addinin musulunci kasar hausa tukuna sai da ne kokarin kawo kasar hausa ma yaya nau'i'in ke ne a jikin map a jikin taswira yaya take kafin zuwan dan akwai musulmi akwai malamai akwai kaza amma yaya malaman suke yaya da'awar take ma'ana wani yanayi ne ya haifar da zuwan ɗan gobe in ba haka ba ba ɗan gobe ne kawo addinin musulunci a ƙasar ba ba shi ya kawo ilmomi ba amma wani yanayi ne da aka shiga na corruption na rashin gaskiya da lalacewa da bid'a da zalunci shi ya haifar da ɗan gobe da aikin shi don ya tashi gyaran wannan ɓarna to sa'an nan yawa ɗan gobe ya gudanar da da'awar shi yawa kaza yawa kaza yawa kaza yawa kaza wallahi wani profesa jama'a da ya ji wannan lacca ya bido min waya ba wani bane profesa aliyu bilbani profesa ne a harshen hausa ya ce wannan lacca ba inda ya kamata a yi ta sai cikin jami'a ya ce kuma a cikin jami'a kamata a tara manya-manyan malaman jami'a don a sanar da su waɗannan abubuwa ya ce domin ina tunanin duk da ban san inda kai laccar ba amma ina ganin mutanen da kai wa lacca tunanin su bai kai tunanin da za su iya ɗaukar wannan lacca ba na ce kwana ce muka tsare kawai ba wani kawai ne kwana ce kawai in ka kyawa wani gida alam da zuwa kawai nan muka tsare muka kama la'asu ba kai muka ana kowa rufuwa muka kai a zuwa muka ta sai ba wata jami'a da ke ko ke likata ne kawai kwana aka tsare aka ta maganganu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan haka kun ga yanzu wannan fa madkhal ne wato bayan da yi muƙaddima wadda muƙaddimar tana ɗauke da tsarin littafin su kuma yake nuna maka madhal zuwa ga maudu'in madhal ɗin ku dubi sai fara magana dangane da muhimmancin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam dalilan da yasa Allah ya zaɓi yankin ƙasar larabawa wajen saukar da wahayi na ƙarshe sannan sai kuma irin darajoji da siffofi maɗaukaka wanda manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shi akan sauran manzanni da manzancin su da kuma irin bambancin al'ummar annabi da sauran al'ummomin da suka gabata sai kuma yace al-faslul awwal to fasli na farko fiqh sura min bidayatiha ila qawl al-ba'th al-bi'sa yace darsan da ake ɗiba na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga farkon tarihin annabi har zuwa dabba a aiko shi a matsayin manzo yanzu wannan zai fara tun daga kakannin shi iyawan shi yaya haihuwar shi har zuwa dabda zai zama ainihin manzo aiko shi a makka to kun ga anan kamar yadda yake zai kawo maka arzin nijaz zai dan kwararo maka tarihin kaɗan ko to sai kuma ya cire maka fikiri din الفصل الثاني فصل نجفة فصل السيرة من البعثة إلى الهجرة إلى habasha zai gobe ainihin waɗannan darussa ake ɗiba daga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga aiko annabi a matsayin shi na manzo har zuwa da hijirar farko zuwa da kasar habasha sannan alfaslu salis fasli na uku fiƙin sura wannan fiƙin ne ake ɗiba min islami hamzata wa umar game da musulunta hamza da umar a nan ne za ka ji inda za a fitar da wannan magana da na da ina gaya muku akwai inda inda awa te da awa da awa te da awa to za ka fara ƙoƙarin allah ya shigo da ɗan daba cikin tafiyar saboda yanzu roni ya kai roni an fara dukan ku to da annabi da abubakar ba za su iya dukan kuwa ba bayan allah ne masu eh, sauyin zuciya to amma idan hamza ya shigo shi da mana saba dubban mutane babu da dalili balle a ce allah ne yake a bake su saboda haka ta aka da wani abu da mala ibrahim khalil ya a akan wata shekara eh, mutane ne sai mutum ya mutu sai a rasa likafar ya wuya. aka rasa yadda za a yi su mala ibrahim khalil suka fito suka yi jan ayoyi a babu sadaka fi sabilillah a taimaka ina mutane da su ji ba sai aika wa ɗan daba da ke kan yake gaba ɗaya su zo na da tare da su a masallaci suka taho wani ma da karan shi yazo wani da layu zai zo wani ya zo ya bugu haka ce da ya zo kawai zauna can ƙarshen masallaci yana shafa ƙafar shi wani wani haka yana kada ido yana yana ce malam kenan yanzu kuma yau mu aka gayyato masallaci wato shi kai yana mamaki wanda tsautsayi ne ma yasa aka gayyato su masallaci ne can shi kenan su japan da suke mai zai muke wa'azi su yan iska ne malam zai ce suna kaza sai ta ce kun ga yan uwan ne musulmi a wani aikin alheri wanda duk garin nan ba wanda zai iya shi sai ku sai da shi ne yanzu suna da aikin alherin da malamai da waliyan da ke kano ba za su iya ba su suka ce mai sai mala ya abin da muke so ku bi kowane gida ku karɓo mana tsandala ɗaya sadaka saboda Allah za a tattara a sai littafanai a ajiye a masallatai duk wanda ya rasu da hali a bashi littafin sai sai da ya aure da sauƙi su kaga su da ke bin suna murɗar sun su kashe shi su ɗiba balle an ce saboda Allah kuma malam ya turo aka ce kafin da asar sun tara naira dubu ashirin wannan magana fa ana yin ta wuce shekara ashirin kafin da asar sun tara abin da ya fi dubu ashirin to kun ga ana wani sikiyu ne za a ɗauka game da musulunta hamza hamza ɗin nan tsohon ɗan daba ne tsohon ƙaura ne sannan mai ƙarfin tsaya ba kun kana karanta tarihi za ka jan ce kankane ne ne in ya dauki mutum zai kada shi ma'ana sai ya tawara ya nuna wa Allah tukuna sannan sai kada shi to ga ta ina za su na akwai darussa game da cikin ta ko to alakar abin da kai ne da awa zai nuna maka ko ma kana fata irin nan ina ta an gane don duk inda aka ce yau malam wane ya yi da wane za a ji barin shi fara fito to amma aka ce ɗaurin ma wannan mun ka ba ne ya je mai da wani ɗage a wannan dama ai ai wannan shi ne ɗan bangar tafiya ina fata an gane ba shi kashe umar ko ana musulunci sai ka ji ce ba a ni adari da umar bari mu fara wuyan shi kuma su ba ba matsala ba ne wannan ba aiki ba ne an da an saba ina fata an gane wa umar da kuma musulunta umar radiyallahu anhu ma to wanda su ba a ɗauka daga musulunta waɗannan manyan bayan Allah umar isra'i wal mi'raj har zuwa lokacin da aka yi isra'il tafiya daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sanan bakwai al-fasl ar rabi' fasl na hudu fiqh sira min al-ard ala al-qaba'il ila al-hijra ba a samu daga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga sanda annabi ya fara kai kallon addinin musulunci zuwa ga kabilu kabilu kaza kabilu kaza wato yadda su larabawa suke ba irin yadda zamantakewa hausa take bane larabawa sukan zauna ne bakan bakan ma'ana wannan al'umma gaba ta anguwa guda al'umma ɗaya ce amma kuma al'ummar ta kasu gida gida waɗannan gidaje sai ana su ƙaba'i don haka sai a kai addinin musulunci zuwa ga gidan wane addinin musulunci zuwa ga gidan wane to waɗanne irin barusa ba na ɗauka game da wannan tun daga sadda annabi ya fara yin haka har zuwa lokacin da aka yi hijira zuwa almadina sannan alfaslul khamis cikin sura min wasuli almadina ila nihayati nazwati bani quraiba waɗanne barusa ake ɗauka daga isar annabi madina zuwa ƙarshen gama yakin ainihin wato bani uraiba bani uraiba wasu yahudawa ne waɗanda suka ci amana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam an zauna an yi haɗin kai an yi yarjejeniya an rubuta kowa ya sa hannu cewa ba za su yaƙi musulmi musulmi ba za su yaƙi wasu ba ba za su haɗa kai da wani daga waje ba musulmi ma ba za su haɗa kai da wani daga waje a zo a yaƙe su ba shi sai suka saba wannan alƙawari to waɗannan darussa ake ɗauka game da wannan tarihi sai alfasul sabis فصل نشدة تكمل السيرة من غزوة الهديبية إلى نهاية غزوة مؤتة تم دوائك إم أي نموة الهديبية بأكد خرجوا أرشان يأك إن دعاك في أثر إطاليا يأك إن مؤتة إن هرم دعاك كشب وأثر بعبد الله إن رواها بزوج بن ثابت وقد برسا أيك إذا أنا الفصل السابع فصل نبكي تكمل السيرة من فصل مكة ila wafatin mustafa sallallahu alaihi wa sallam wadanne darussa ake ɗiba tun daga lokacin da aka ci ainihin maka waƙi har zuwa rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa fil daga ƙarshe ara zaman alayya ina gani ya zama dole a gare ni an ashkura al imam muhammad ibn su'ud al-islamiyya isar da godiya ta musamman ga jami'ar muhammad dan sa'id al-islamiyya التي تعلمت فيها قرابة عشرين عاما ودني قرأت أتكنت كفن شكرا عشرين من بسوء ثم احتضتني اعدمت من أحد أعضاء هيئة عشرين عاما أخرى sannan kuma wannan jami'a bayan ta karanta da wani kusan shekara ashirin ta rungume ni a matsayin ɗaya daga cikin ainihin wato ƙunsoshi na kwamitin karantarwa ko kun fahimta jama'a shi na kwamitin karantarwa da tsara karantarwa din a jami'ar wasu shekaru ashirin din ko kun fahimta jama'a wa sarrafa sannan kuma ainihin wato ta bani dama yi in jazi hadal bahas dama ta musamman domin tabbatar da wannan bahasi ya faɗi a bayan shekara guda da aka ba shi hutu sa'ila min maula azza wa jalla an yaj'alaha jami'atan mubaraka ina mai roƙon Allah maɗaukacin sarki wanda shi ne majibincin al'amari baki daya ya sanya ainihin wato wannan jami'a ta zama jami'a mai albarka ya ummu nafa'aha biladal muslimina Allah an sanar da garurukan musulmi gaba daya amfaninta kun san cewa wannan jami'ar tana da abubuwa masu dimbin yawa waɗanda ta fi jami'ar islamiyya sai dai alƙiblar mutane ba ta bayyana zuwa gare ta ba domin asali ita jami'a ce ta 'yan cikin gida amma ana ɗaukar wasu waɗanda suke ɗan ƙasar waje ne kaɗan-kaɗan amma wannan jami'ar hidindimu da take gudanarwa na rubuce-rubuce da bincike ba a kusantar da abin da ma jami'ar islamiyya take gare shi manya-manyan professors da tsoffin malamai na a arabia da ke cikinsa da irin su a jami'ar islamiyya da ke madina kuma wani abin mamaki ita tana da sauƙin samu ita kawai shahadar da take buƙatar ka kawai ka dira ka je ka sami wani malami kai ka ce ka zo ne maka hanya kai a saka ka a cikin jami'a shi yasa za mu sami email address din shi nan samu ne hazaƙa cikin ku yanzu yana tashi ya mishi email ka gani ku fara samar da correspondence kanun ku kana rubuta mishi kana kaza kana kaza nan da mun da zuwa baɗi wa haka kana can kana karatu ta fi kowace jami'a ta fi jami'ar islamiyya sai din sabu domin ita ba a yi mata cincirin da nema irin yadda ake da islamiyya don haka in ka samu tsirari ɗan ƙasar waje mutum biyar mutum shida a shekara tana ainihin ɗaukar su in shekara kamar hudu da suka wuce ko biyar akwai malami da musamman ya aiko min yana samun bayani na cewa za mu tansiki a fara ainihin samun ɗalibai daga nan sai dai kuma tunda aka zo aka buga musu sharri akan maganar ta'addancin nan ko zama kowa ta kan shi yake dan ita ce Saudi Arabia ba abin da take tsoro a duniya yau irin America don haka masu eh, ɗibo ɗalibai daga waje masu gina masallatai masu aikawa da kaza yanzu wasu da yawa da suna na ana ta kulle ana ta kama mutane ana kullewa a ji labarin ka je kenya ka gina masallaci suna kamo ka ka taɓa zuwa kamar kawo wa'azi yaya aka yi yaya aka yi duka duk waɗannan abubuwan jama'a american ta yin sauransu suna guguwar abubuwa ne ɗaya bayan ɗaya kuma shi ne suke yi misali yanzu ya kwanaki an samu dan najeriya ya je zai da bam ainihin a menene a jirgin amerika sun zo suna ta bincike su wane ne suke da alaka da kasar yaman su wane ne suka je kasar yaman su wane ne suka san wani malami a kasar yaman su wane ne suke kaza wai da shirmeyen shirmeyen ss a najeriya saboda rashin kan gabo da rashin ina aiki da rashin ilimi wai suna binciken yau game da mukudul mukudul kuma fada yake da waɗannan mutumin da shi da ɗaliban shi faɗa suke da waɗannan masu buga bambin tsakanin makarantar masu buga bambin da makarantar mukubin ko magana ba a yi juna ko sallama ba a yi amma mukubin shi ne ya shahara ya kuma saboda rashin iya aiki na ss najeriya ya kuma suna tambayar wai wane ne mukubin mukubin ɗin baya da su eh, eh wasu ka san mukubin kana da shi kana da alaƙa da shi shi nukubul din yana yana fada da shi da ɗalibai shi suna fada da ɗaliban makarantar zardani abdulmajid da sauran waɗannan in jami'atul iman yan wane ne duk sun nukubul fada suke da shi ba sa gane kinki amma wanda yake shi nukubul din ne shahara ya yake suna da ruwa sai suka ɗauka shi ne ɗan ta'addan shi ne malamin yan ta'addan wato abin da yake faruwa jama'a har sai najeriya ta dawo taitayinta game da ɗaukar ma'aikata shi yasa akwai wani darasi jama'a wala haka na makale wani profesa sai da na ƙware game da darasin shine industrial psychology wato wannan psychology ne wanda yake ginin dangane da ɗaukar ma'aikata a ma'aikata da gudanar da su da yanayinsu yanzu misali jama'a zan ka shiga cikin ofis gaba ɗaya da za ka samu ustazi ustazi don zaman ustazi ɗari bisa ɗari sun ɗauke shi aiki ba wannan yana daga cikin rashin gogewa ya kamata a ce a cikin su akwai ustazai waɗanda yi matsala ta haɗa da ustazai su za su iya ba su analysis a kai ko kun fahimta don ne yanzu misali lokacin da yake zo suke tuhuma ta wani dan alƙa'ida ne wannan sai zuba musu da mutunci gaba da ido na sai na ɗauke su waɗannan baƙaƙen jahilai ba su san aikin su ba na ɗaya na biyu kuma ka ga yan jarida na ka tashi ɗaukar yan jaridu Za a ɗaukar ustazai typical ustazai sai a zo sai a ɗauki wani wanda yake rumurumi haka yana ɗan kwasta zai yana ɗan haka yana ɗan ƙarfi ƙarfi ustazai social social wane ne wane ne haka sai a wai wani shine ustazin gidan rediyo in abu ya faru sai a tura shi islamiyya shi zai je coverage to ni zai zo baya sai ka biya zai sallama ma in ya sai ustazin su banka dariya a jakan magoro don bai iya sallama ba sai sai masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zai wannan shine ustazin gidan rediyo so babu industrial psychology bin industrial psychology ya kamata ya zama kowane ɓangare na aiki sai a dubi ana da mu'amala da mutane irin kaza a wurin kaza yake sai a ɗauki asalin irin su ɗin original irin su ɗin shi nan sai zama suna da kyakkyawan wakilci wanda idan abu ya faru shi zai tsara bambance ce kun ga irin suwa ne to kaza ne kun ga irin suwa na ka kaza ne kun ga ko kaza to kaza ne kuma wannan jawabin mun ne saboda shi a cikin wannan rayuwar ya rayu ki ji ku sai ɗauko wani wanda yake kawai baya bambanta dan salafiya da dan boko haram don haka sai dai ce aji yan salafiya ne yan boko haram ne aji yan boko haram yan salafiya ne kaga matsala ta ɗaya matsala ta biyu ka zo sai kasa gane ayi yan ibala su ne yan tafi ne a 1980 sai ba shi ana rawaitowa cewa ai yan ibala shi ne yan tafiye zirgin ne kawo irin wannan shirman asalin abin da ya kawo irin wannan shirman shi ne ma'aikata ne suke sama da bakin zalunci kuma wai sun kasa samun consultant mai ba da shawara guda ɗaya wanda zai ce musu kai idan kuna son ku samu gaskiyar bayanai game da abu sai kun ɗauko waɗanda suke mu'amala dangane da wannan abu ka dubi sojoji abin da suke yi kenan sojoji su abin da suke kenan idan sojoji suka tashi ba za su ɗauke ka haka siddan kawai su ce maka shi kenan sun mai da kai direban sojoji ba kai direban ne eh, shekara nawa kana gan mota a wata ma'aikata da wata ma'aikata da ina da ina kake zuwa kawo driving license ɗinka na farko ko kin fahimta maka ɗauke ka sannan sai a je a cire tunanin farar hula a ka kuma sai a maka wahayin tunanin sojoji a ka da yanzu an mai da kai ka zama irin su kenan amma kuma ka goge yace da san ba za a samu matsala da kai ba to amma soja ba zai yadda haka siddan kawai zai ɗako wani ƙato ya iya tukin mota kawai ya zai sa shi tuƙa mana mota ba ya zai ne musu tukin mota irin na civilian wannan yana daga matsalolin da ainihin ake samu dangane da binciko masu laifi da kuma gano masu laifi don haka daga ƙarshe kun san ke faruwa ƙasas ɗin najeriya sai suna wayar gari suna ƙara wa gwamnatin ƙasar baƙin jini da abokan gaba ba don kuma da saboda rashin iya aiki yanzu jama'a in ba shirme irin na ss na nan zariya da kaduna ba yanzu da bayin kafet din da ne magana dangane da cewa ga inda yan boko haram suke targeting yanzu kuma sai aka rinka kiran limaman ba malaman wannan masallatan wai ana tuhumar su game da su yan boko haram ne ka ji rudani ma'ana su malaman muke faɗakarwa su faɗaka saboda an san su suna da aƙida ta sunna in boko haram sun ce za su je su matsalo da su su goga musu bakin jini don sai a kuma kai malamin masallacin albani yana zargin kai dan boko haram ne wallahi tallahi jama'a akwai unprofessionalism in their industry akwai rashin kwarewa a cikin harkar tasu Allah haka ba sai su natsu da kyau shi menene wai albani yake cewa abin da muke cewa jama'a boko haram ne suka ce akwai wasu masallatai na ahalin sunna waɗanda suke so su goga wa baƙin jini don haka bari su tafi waɗannan masallatai su rinƙa sajewa da su amma suna ci gaba da ayyukansu ta ƙarƙashin ƙasa yadda su kansu limaman da malaman ba su sani ba domin yin gaba in sun tsogalo rikici rikicin kada ya faɗa musu su kaɗai kamar wanda ya faɗa musu a baya ya haɗa hadda waɗannan malamai na ahalin suna waɗanda ba sa ƙaunar to amma ka duba sai aka dubbi waɗannan masallatan da na ambata jama'a Ya ce ba ita suna gayyatar su albani ya yi magana ka kai ɗan boko haram ne ko akwai ɗan boko haram a masallacin ka ne za ka ce me ya alaka ka da wani me ya alaka ka da wani me ya alaka ka da wani sai ce sai shi ma bai sani ba a cikin bai sani ba don yankin su ba su sani ba ya aka yankin su ba su sani ba saboda su kansu malaman ba abin da ya shafe su game da binciken da yake faruwa a cikin masallacin su shi abin da yake bincike mai ke faruwa a cikin ɗin gidan shi da aljihun gidan shi yanzu a hanyar da ni muku hudu ba ƙarshen ta ɗan zo haram din noma a sokin shi da bindiga zai harbe shi bai sani ba to kuma an kira shi an ce to ka lissafa na zuwa an zo ko haram a masallacin ka shi ma bai sani ba in ya ce bai sani ne sai a fara zargin ke ko shi ne ke daure musu gindi yanzu jama'a wannan akwai sauki a cikin wannan aikin babu idan muka karshe sai a wayi gari ne duk waɗannan malaman da aka tukunce su sai zama yanzu sun fara kafa gaba tsakaninsu da gwamnati ke kenan to yanzu gwamnati tana fada da hadda mu kenan to kuma a kan ne haka hujjar bahaushe yake cewa in baka iya kama ɓarawo ba sai ɓarawo ya kama ka akwai hanyoyin da ake bi yanzu ni da muke bin manhajin malaman hadisi akwai hanyar da za mu bi mu tabbatar da abu a kanka baka taɓa magana da yadda ba mu taɓa magana da kai ba kuma ba ka da yadda ba ka yi musun abin din da mutumin da ya rayu shekara biyu yana cikin kabari za mu iya bincikowa mu gano kowane ilimi ne shi balle wannan da ake ganin shi amma wai sun saboda shirme wai sun kira mutum Ta ce rubuta nan rubuta nan ɗauki nan kalli nan sannan ibbi yara kuke da wani yara kuke da wani yara kuke da wani ta yaya gaskiya za ta bayyana haka gaskiya da za ta bayyana haka da musamman game da yadda ake da cuɗanin addini a yanzu sannan kuma na biyu sai ɗan shi'a sai zai kai labarin ahalin sunna yin kuma sai su capitalizing kan wannan labarin sai ahalin sunna zai kai labarin ɗan shi'a sai su capitalizing kan wannan labarin na ba su iya mai da wannan ɗaya daga cikin sources amma ba dalili a akan ɗan shi'a ya biya ce wane ka babu ya kuma sai su je su tunkari shi wane ɗin na da su fara binciken yawa alaƙar wani da wani take har ta samu ka mana labari a kan kaza Ni biyu wace hanya za mu bi ta ƙarƙashin ƙasa mu binciki gaskiyar wannan labari haka ne ko ba haka ba amma sai zama kaico wannan rashin iya aiki da jahilci ya kai su a yau a garuruka da yawa ku da ke jama'a sss jami'an tsaro na farin kawa suna ƙara gwamnatin najeriya makiya suna ƙara gwamnatin najeriya kiyayya da bakin jini da kuma kallonta da wani ido wanda a da ba a kallonta da shi wanda kuma duk yake bincike a cikin harkokin ma'aikata ya san cewa daga cikin aikin da aka kallafa wa fsu shine samar da kyautata alaƙa tsakanin gwamnati da jama'a yana da cikin aikin ss in ku ba ku sani ba ba wai ss su kara wa gwamnati bakin jini ba samar da kyakkyawar alaka tsakanin gwamnati da jama'a ba haka na daga cikin ayyukan da ss za su za su iya bincika su gano akwai tension a wuri kaza don haka su ba kamar yan sanda ba ne suke to a je a kai farmaki amma menene tension din mutanen wurin wata hudu da ya wuce transformance ya fashe mutanen nan sun rubuta takarda sun kai kaza sun yi kaza sun yi kaza ba a ɗauki mataki ba na haka sun ce za su fito su yi zanga-zanga ta lumana sai ake ce yin da tsoron in sun yi wannan zanga-zanga za ta iya biyowa ta zema don haka bari mu je mu samu manajan nesa mutanen anguwa kaza sun zo muku da bukata eh me yasa ba ku ba sai ce mun yi iyana mu mun tura headquarters ne ake ce sake tafiya headquarters an zo an yi kaza eh me sa ba ku kaza ba a abin a hannun gwamna ne sai ka tafi wurin gwamna da gina gwamna da kaza da kaza sai su ba da shawarwari a rubuce kuma suna fatan a aikata waɗannan abubuwa cikin gaggawa sa'an nan sai su ƙoƙarin neman waɗanda suke sune shugabannin waɗancan mutane sai su bi hanyoyin da ba su bi na limana wajen gamsar da su cewa mun samu wani labari nuna nagarci cewa gwamna ya ji labarin abin da aka yi muku kuma yana nan ya ɗauki mataki kwanan nan za a aiko muku da transformer na ka ku ƙara saurara ka ga wanzu ƴan sun yi aikin kwantar da tarzoma a ne amma a ce ce a je a dubi shugabannin waɗannan da ba su wannan abin a je a tsuntsunto ya ka tsuntsunto su shi kenan waɗancan kuma fa ba ma gwamnati ta ita kashe jirgin kasa a anguwar su sai su rushe haka mun kuma haka ba gwamnati ta je ta kasa ma su anguwar su su fashe duk abin da gwamnati ta sai su fashe wannan sai su watse ba daidai da a sako waɗancan da kuma sai zaman madadin su haifarwa da gwamnati abokan ƙauna da zaman lafiya sai zama suna ƙara haifar da tushen da ƙiyayya da baƙin jini tsakanin hukumomi da kuma ainihin talakawan gari duk wannan ya faru ne jama'a saboda na ɗaya zalunci na biyu ɗaukar ma'aikaci ba tare da yana da tsarwa ko kuma san abin da aka ɗauke shi ba wato kawai ya rasa aiki ne na haka duk abin da ya samu ma zai iya zama aiki gare shi na uku rashin kawo masana daga cibiyoyin ilimi domin su gudanar da musu da ainihin lokaci da wayar da kai game da sanin makamar aiki yaya ake tunkarar jama'a yaya ake mu'amala da jama'a yaya ake kaza yaya ake kaza sannan daga ƙarshe da tunanin cewa kowa ike addini to kawai ya tashi yin addini ne saboda ya huce talauci ko kuma takaici ko kuma wani abu ba su taɓa tunawa a cikin tunaninsa akwai waɗanda suke addinin saboda Allah ba ina fatan ku fahimci waɗannan bayanan jama'a Allah maraukakin sarki ya taimake mu yanzu malam daga ƙarshe ke cewa kama ashkuru ikhwani alladhina tafaddalu alayya bi muraja'ati hadha alkitab kamar yadda kuma nake godiya ta musamman da ƴan uwana waɗanda suka ainihin taimaka mini wajen duba mini wannan littafi فقرأه كل منهم كاملا من أوله ila آخره kowane ɗaya daga cikin su sai da ya karanta wannan littafi karantawa cikakkiyar karantawa tun daga farkon littafin har ƙarshen shi wa abda alaihi malhubat sannan kowannen su sai da ya gabatar da abubuwan da yake ganin cewa waɗannan abubuwan suna buƙata a duba su musiba masu amfani كانت محل عناية الباحث من دواء من أبو زرع من يكن ذكر من بنتكي بعد قلاء كرسي وهم سين نقع فضيلة الأستاذ الدكتور فضل إلهي بحير الأستاذ في قسم الدعوة في جامعة آه، في جامعة الإمام سابقا نا هذا عن قال ربما تغفيس عن يوانا ليسونا أيضا فضل إلهي بحير كنت أنا ليس ده إحسان إلهي ظاهر من الدفن أي الشيعة والسنة بين الشيعة وآل السنة بين كذا وكذا في أنش من اللي وعيد اليضاء بالضم توقفة أتنظر أي من دعوة الجامعة الإمام الصادق ما فات عن ذلك في فضيلة الدكتور عبد الرحمن ابن سليمان الخليفي الأستاذ المشارك المشارك ومن أي من بروفيسور sun ismi da'awa bil jami'a a bangaren da'awa na wannan jami'a sai fadilatu doktor khalid ibnu abdurrahman al-quraishi wannan kuma al-ustadul musharid shi ma associate professor ne sai ismi da'awa bil jami'a yace sa'ila lil maula al-ali al-qadir al-ali al-qadir ina roƙon Allah wanda yake shine mabudin al'amarin mu madaukaki ne iko an yi jizuwa kuma khairar jaba Allah ya musu sakamako na alkhairi alama babalugu da wannan ainihin gudunmawa da sai gabatar min jihudin na ƙwazo wa ma asbauhu min muslim da kuma irin ainihin wato na shugabi waɗanda ainihin suka gabatar da su jama'a kun ji waɗannan malaman guda uku kowanne da aka ba shi sai da ya tsaya ya duba wannan na ƙara nuna mana bambancin academic malamai kenan wannan ba academician ba waɗanda ba academic malamai ba idan ka ba shi littafi ya duba kai sai ɗan jirgi ba haka ko ɗan samu wani ne sai a gama sai rubuta ta takaribi sai rubuta forward ya rubuta ya amince littafin nan ya yi kaza ya yi ka ya yi za sai daga baya matsala ta zo ta faru kuma sai a zo a yi ta salati ta abin da wai malamin nan ba su gane da shi ne a lokacin da kai take ganin kai ba ka da lokacin tsayawa ka karanta irin wannan wani yana da wannan lokacin sau da haka kai take ganin don littafin da zai maka haka za ka yi ka san mu ko dan haka kurakuran da ke cikin duk ba ko ne ka haɗe ka zo kai maganganu sai daga ba su yawo gari aka san haka wani yana mai duk littafin da yake sai ya bushe ɗaya bayan ɗaya karanta a shi a daidai lokacin nan sai ga a ah, wani ya sa hannu wani ya sa hannu wani ya iya da littafin nan amma littafin yana ɗauke da maganganu na kurakurai irin haka sai ka ji alamomin tambaya sun fara faruwa irin abin da ya faru da littafin sun fi tafasir na sabo ne malamai fiye da dole suka sa hannu a littafin amma sai aka wayo gari ashe dukkan su ba karanta ba ƙarya suka yi ƙarya suka yi har da shi yi da na cikin su duk ƙarya suka yi in ka karanta muƙaddimar farko muƙaddimar abin nan ɗin duk za ka ga sa hannun su mutum ya ce na karanta littafin nan tun daga farkon shi har ƙarshe shi na ga sai ban mas'aloli na aƙida da manhajiya da sauransu suka bayyana a littafin sai kuma mutum ya ce gaskiya saboda Allah ban samu karanta ba ne amma malam kuma nan ne ka rubuta ka ce ka karanta littafin tun daga farko har ƙarshe malam da za ku ji tsoron Allah game da irin wannan abin domin wasu masu littafi suna ba malam wani da wani ya sa musu hannu ne don ne domin littafin ya karbi haka wani ya rubuta littafi ya samu tsarki ya ba muhammad bin usman ya duba mishi ya ba ainihin barka ya duba mishi ya ba mana jafar suka duba duk gaba ɗaya suka tabbatar da littafi ne mai nagarta sai da matsaloli suka je baya kuma sai suka zo suka ce gaskiya ba su karanta ba haka ya faru da mana ɗaukar muhammadu bin game da littafin saukar annabi isa wanda sunan jirgin ya rubuta ba ta tsala ta faru ya ce gaskiya shi ne bai samu damar karantawa ba sai eh, jama'a sai na ɗauki darasi daga wannan abu sai ga malaman nan ba miyagun malamai ba ne amma aiki ne mutu yawa ba su da lokaci ko wanda mutum ya zo na malam eh ina son kai min takaribin wannan littafi sai ce Allah ban da lokaci sai ce malam da dai ka daure sai ce a'a sai ka yana magana akwai wanda yake shi ya rabu da da'awa ta ne saboda kai ya rubuta littafi a kabin ya ka in sa mai hannu na ce ba da lokaci nake da ba da lokaci Gaba a lokacin ma ne ba ma ta fakari a littafin shi nake ba a lokacin ma ne ina ta kokari in nemi kuɗi ne da zan tafi karatu yola na iya tuna a wannan lokacin wata munasaba ce ta kai kwana a Kaduna ne mutu wa'azi aka kawo littafin aka ba ni ce mishi gaskiya ba ni lokaci ya zo da kanshi ya same ni da safe nace mishi wallahi ba ni lokaci yace malam ce ba za ka daure ba nace babu lokaci yace to da a ce ban littafin nace mishi ina ganin hairan da zan mutu ba zan samu lokaci ba don haka kai haƙuri amma bari gaya maka ni a wurina idan na san na isa rubuta littafi ba ni buƙatar kowa ya manta ƙarfi zan rubuta da in buga abu amma in na san cewa sai na jingina da wani to ba zan rubuta ba yanzu yin magana na gaya mishi idan har sai na sa hannu na duba littafin sannan zai buga ina ce mishi kenan bai isa buga littafin ba ya koma ya ƙara nema tukuna in ko ya san ya mutu ba da buƙatar sai ya sa mishi hannu kalilin da ban nasiru bin al'azani gaba ɗaya babu takaribin kowa a jiki babu takaribin kowa a jiki amma bizu littafin riƙatul insan na wasi da abdulsalam bali sai zai kawar da za'ir ne min hajjin musulun ya mishi takaribi saboda ne zai so ya ɗan gurgwara mishi ya ɗan duba mishi sannan kuma ya taka takalmin shi ya hau sama don a hange shi a ce ai irin ma yadda da littafin ya kamata mutane su tsaya su fuskanci gaskiya jama'a kuma a rinka shaida wa mutane ita gaskiya din ko da ba ta da daɗi amma dai ka kiyaye duk gaggawar da kake yi hatta tesis da ake yi na jami'o'i ko kuma projects idan kai ne supervisor mutum idan baka samu ka karanta ba ka ce ka karanta in kuma ka san baka da lokaci karka karbe shi a matsayin aiki ya zo ya ce ka duba a kaji ba mun ce zawo sai ka ce baka da lokaci ya fi sauki jama amma menene amfanin ka kai ka ce za ka za ka yi shi supervision ya zo ya kawo maka chapter 1 and 2 ka zo kai ma ka aje su akan tebur ya dawo ka ce ka je ka dawo ya sake dawo ka ce ka je ka dawo ya dawo sai ka ga kai mutumin nan tun daga gwamnati fa yake zuwa kai shi ke ne eh je ka kai chapter 3 and 4 kai ba komai na ya afilin wannan baka duba ba akwai haɗari a cikin wannan aikin jama'a ba ma na lura gaskiya ba sa lura waɗannan implications ɗin Allah ya kyauta malam da yake cewa wa ba'ad to bayan haka sahabar kitab shi wannan littafi da kake gani huwa jihudin bashari kokari da mutum sana'a fihi min sawabin samin fadlillahi wa tawfiqihi duk wani abu ka gano daidai a cikin littafin to wannan ainihin wato salala ce ta Allah da kuma bacewar Allah wa ma fihi min khata duk wani abu da ka gani wanda yake kuskure ne saboda min ne wa min shaytan wannan kuskure daga gare ne kuma daga shaytan ne wallahu wa rasuluhu minhu bari'an Allah da manzon shi su sun barranta daga wannan kuskura bari ka ji salafiyanci inda ya bayyana sai sauri ya sauke lamba sai ce ورد هذا المعنى عن ابي بكر بن الصديق رضي الله عنه wannan irin magana da na faɗi daga abubakar ne siddiqu ta zo lamma su ila anil kalala da aka tambaye shi dangane da kalala shi da mutumin da ya rasu ba shi da wani wanda zai gaje shi sai ɗan shi ɗaya ko ɗan shi ɗaya qala sai abubakar ya ce su fiha bi ra'ayi zan yi muku fatawa ne a cikin wannan matsala da ra'ayi na fa in yakun sawaban fa min Allah idan daidai ne to daga Allah ne wa in kun khata idan ya kasance kuskure ne fa ne to daga gare ne wa min ash kuma daga shaytan wallahu wa rasuluhu bari'a minhu Allah da manzon shi sun barranta daga wannan kuskure mala yake bai da tafsir ibn kafir bai da kuma ne yake kaza kaza ina fata an gane ko kun fahimta da ma hatta wannan magana da yake da ya nuna cewa daga abubakar ne ya samu ta an gane wannan da kyau sai ce wa as'alullah al wal maghfira ina roƙon Allah ya fiwa da kuma gafara وأرجو إن فاتني أجرا isaba. ko. Allah o harrama ajirin jitihad ina fatan ko da ladan dacewa ya ce min ban samu lada ba saboda duk abin da ne ban dace ba ina fatan kada a hana ni ladan ƙoƙarin da nayi ma'ana ko dai ba duk abin da na rubuta ba daidai ba ne Allah ya dubi na da niyya ta bani ladan niyya mu'amminan min kulli wa yara khalalan an yalta misal ubra yake ina ne fatan daga duk wani mai nasiha wanda ya ga ainihin wani jibi a cikin wannan littafi ainihin ya yi ƙoƙarin nema mini izini wani ya alam sannan ya sani an ni raji'in lil haqq bi iznillah rajja ko rajja lil haqq mu dinnan mai dawo gaskiya ne da izinin Allah والرجوع للحق من جملة الدين داوة جسيا كوانا رجل كنز من الدين أسأل الله جل شأنه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نعم قال الله wanda ambaton shi ya ɗaukaka an sha'anin shi ya ɗaukaka ya Allah ina roƙonka da ka kyawawa da siffofinka maɗaukaka an ya taqabbala hadha al-amal indahu Allah ya karbi wannan aiki a wurin shi wa an yanfa bihi katibahu Allah ya amfana da marubucin wannan aiki wa qari'ahu da kuma ainihin wanda yake karatun wannan littafi wa kulla man lahu ishamun fi nashrihi da kuma duk wanda yake da wani ƙwazo domin yaɗa wannan littafi wallahu hadi ila sawa'i sabil Allah shine mai shiryawa zuwa ga hanyar daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin Allah da dubura da annabi Muhammad yace ad-doktor Zaid in gaba sun sa alif dal din nan to professor ne kuma sun sa dalin to doktor din ne bai isa ainihin abin nan din ba abdulkar zaud ibn abdulkarim azzaud na fata an gano. sundukul bari wannan shi ne po box din shi daga cikin hanyoyin da za ka dinka aika da wasiƙar ta haka za ta isa don sun ji arabiya duk waɗannan abubuwa da ka sani na gargajiya na bature suna amfani da su har yanzu suna amfani da post office har yanzu saudi arabiya suna amfani da fax suna amfani da duk waɗannan abubuwa Na haka yanzu kana rubuta